Lura da yadda 'yan ta'adda ke ƙoƙarin mayar da yankin Tilaberi tamkar wani wurin da sukan iya su ci karansu ba babbaka ya sa hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar sake jan ɗamara domin yin gagarumar kakaba ta hanyar wata rundunar farmakin musamman Operation Dango mai kunshe da dakarun ƙasar ta Nijar zalla su kimanin 245 waɗanda tuni suka fara sintiri a kowane lungu da sako na wannan yanki mai makwabtaka da ƙasar Mali matakin da Nasiru Saidu na ƙungiyar muryar talaka ya yaba da shi. kwanan nan kowa ya tabbatar da dai hare-hare wanda aka yi muna bangaren arewacin jihar tilabiri abin ya yi yawa duk da akwai matakin ne waɗanda aka ɗauka to yanayin ya nuna dole sai an ƙara ɗauka ingantaccen matakin ne na a kare lahiyar jama'a da iyakokinmu muna ganin ƙarfafa wannan shirin da aka ce ma operation dango abu ne wanda adda kyawu don an san duk inda ta'addanci ya yi kamari dole ana kan sojoji bisa iyakoki su kula da iyakoki da irin abin da ya kamata su gudanar su a cikin aikinsu kina a ganinmu abu ne wanda ya kamata a ce 'yan ƙasa sun yi magoyan baya kuma sun ci gaba da hulɗa da waɗannan sojojin da sauran jami'an tsaro domin tsare ƙasa ba bindiga ɗaice ce ba tsare ƙasa har da talakawa kamata su kama wurin ba da bayanai da sauran abubuwa waɗanda ya kamata. Tsarin ba sani ba sabon da Operation Dango ke aiki a ƙarƙashinsa ya ba da damar soma samun nasarori da dama inda aka rufe kasuwanni masu tarin yawa waɗanda bayanai ke nunin 'yan ta'addan Mali na amfani da su don guzurin abubuwan da suke bukata yayin da dubun wasu masu gaman baki da 'yan tayar da kayar baya ta cika ba idan kayayyaki da dama da aka kama in ji hukumomin tsaron kasar Nijar. Mai nazari akan al'amuran yau da kullum Abdu Alhashi Idi na cewa dama haka nan ne yi mu ne ya kamata mu 'yan kasar Nijar mu san wanga abin 'yancin mu ne. Tsaro su baranatan ba wani ba yake tsaron kai ne ya kamata ka tsare kanka mu ne ya kamata mu hudda kuɗi mu sa mutane mu sa basiranmu da tsarinmu wanda za mu kare kanmu da kanmu wani bai iya kare mu to muna fata wanga abin ba an yi shi ba don propaganda an yi shi haƙiƙa babu wani abu wanda za a rika ana sara ana noke in ka sare mu ba ka nokewa kafin ka noke mu mun noke da kai A makon jiya ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari ya ziyarci sansanin waɗannan askarawan da ke garin Tiluwa na yammacin Walam domin ganewa idanuwansa idan an zartar da dukkan matakan da gwamnati ta yi umarni a ɗauka. Saboda haka ya yi amfani da wannan dama domin kara musu kwarin gwiwa tare da sanar da su cewa hukumomi shirye suke su zuba dukkan kuɗaɗen da suka dace domin samar da ingantattun kayan aiki. sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.